a tare da ni Alhaji Bashir Hayatu Jantile ne mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Malam Bashir M. Bashir ƙwararre ne akan harkar harkokin sadarwa da yada labarai. Za mu tattauna da ku ne idan game da wannan batu na ziyarar Dr. Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Alhaji Bashir Hatu Jintile da zan fara. To na farko jama'a assalamu alaikum. Ina son mutane su san cewa na farko waye tsohon shugaban ƙasa Babangida. su faɗi inda matsayin da Allah ya bashi da kuma mutane suna mantawa cewa shi dan PDP ne dalili shine su suka PDP don su karɓi mulki a hannun soja saboda duk yan PDP suna kallon sa uba har yanzu wanda kuma zai iya zai ba su shawara saboda kuma yana kokari je. domin eh, ya samu cewa ya dasa na biyu a kalamar da ya faɗa kan bakola duk da wasu za su yi mamaki ni ba zan mamaki ba idan aka auna da abubuwan da yake gaya wanda suka zo kowa da kowa je tambol ya je sai lami da ya je da duk masu nema daban yake da wanda ya faɗa kan bakola dalili ya ce ko ba komai zan goyi bayan ka domin na rama abin da mahaifinka yi maka yi min mahaifinka ya goyi baya ta saboda ka nima zan goyi bayan ka wannan kalamai ya nuna cewa eh bakola ina da wani matsayi na daban a gurin president babangida fiye da sauran domin har ya furta wani abu da yake ganin kamar bakola yana bin bashi ko kuma a'a baban mahaifin bakola wato sanar samu rigayi wani sanar saraki wazirin ilori yana bin bashi domin ya mara wani abu da yake ganin bai ramar ba har ya rasu to yanzu ga ɗansa ya zo sau daga ina ganin cewa zai iya yi wa ɗansa saboda ta su kalli nauyin maganar ba wani wanda ya ce zai goyi baya ya faɗa mara abin da ya faɗa masa. Alhaji Bashir yan Bashir waɗannan kalamai ne na fagen siyasa kuma akwai abin da kuke cewa political communication. Mutane da yawa suna kallon waɗannan bayanai da suke fitowa daga shi bakin tsohon shugaban ƙasa kamar suna cin karo da juna. idan aka buɗe layi na wannan political communication din hakan ɗin ne suna cin karo da juna ko kuma a kan layi suke to na farko dai ya kamata mutane su sani yau a ƙasar nan idan za ka dubi matsayi da abin da ake kira influence da turanci wato tasiri a siyasa wanda ya je wajen baban gida ko da ma ba bukola saraki bane mutukar yana takara ko yana da ra'ayin ya takara ta neman shugaban ƙasa idan ya je wajen shugaban ƙasa neman tabarraki ba laifi bane saboda irin tasirin su da ire-iren irin yadda suka taka rawa wajen tantance al'amuran da suka shafi najeriya gaba da kowa yana gani duk lokacin da suka ce ka zo ka taka rawa a filin daga to sai a ga cewa kamar kana da wani babban tagomashi to idan ka duba za ka ga cewa abin da na yi tsammani na so in gani a wannan report ɗin da jarida ta buga kan cewa kada ya tsaye ƙasa a gwiwa wajen fafutukar neman wannan shugabanci na ƙasa ni na ɗauka shi shugaba ibrahim da tsohon shugaban ƙasa zai fito ya cewa bukola saraki ka kalli matsayinka a matsayin na uku a gwamnatin najeriya a wannan tsari na mulkin demokradiyya a jamhuriya ta majalisa da bangaren zartarwa akwai zaman doya da manja wanda ake gani wannan shine yake kokarin taɗe mulkin demokradiyya a najeriya ya kamata ku je ku gyara ku kafin ku zo maganar shugabanci saboda matukar aka ce da bangaren zartarwa da bangaren 'yan majalisa akwai farraku da rashin jituwa to mulkin demokradiyya ba zai taɓa yin tasiri ba ba wai a najeriya ba duk wata ƙasa da ka sani a duniya